masha Allah za mu tafi makaranta kuma akwai wani yaro da aka mun wani wani sangantacce yau zan gigita shi alkura bulala arba'in da siya dai sai ta karya jikinsa zan fita sai na je kuma abin da yara suka rage na bara to sai a kawo miki ki ki dan lashe ko kuwa wai ni kullum malam sai abin da yara suka ci suka rage sannan zan ci a gidan nan ke ku kina bani mamaki na ce miki ki dinga min mm, mm, halin tsohon matata Aisha ɗan Kano Allah ya gafarta mata baiwa Allah. To ai ni ba ba ai haka da ni ba. Ye? Shi ba mun naki bai miki bayanin halin halin na inda yake ba? Ai ni sai ni arbajiri abin da suka yi bara shi suka ci suka rage shi da ake kawo mata mata na kuma su lashi. Ah! Gaskiya malam haka ba adalci ba ne wallahi. Hakin ban dariya wallahi tallahi mata malam. yau laraba nama za a ci ai ai ai zo laiki nake ai to ala to abi na dau da lafiya madalla da wale so nake ka gyara halayenka ka koma mutumin kirki yadda ka taso da ba wani abin nan ba abin da kake yi na rashin kyautawa amma yanzu halayenka duk sun canja me yasa a'a gwaggo yanzu fa ba wani abu da nake faface kawai yan hana ruwa gudu suna zuwa zo su ce da ke nayi kaza kuma ban yi kaza din ba sai gwamna ya lalaɓa ce nayi kaza kuma ban yi kaza din ba a'a sun ga cewar kina ta samun albarka so suke ki kukuta ki taimaka ki mun baki a'a ba zan maka baki ba duk da haka shi sa nake ƙara nusar da kai mm. ka dai tunani duk abin da ka san kana yi mara kyau ya wala ka daina ka ji ko kwanan nan ma zan fara zuwa masallaci kin ga zan ba su kunya zan je sallar asuba a masallaci zan je azahar a masallaci la'asar a masallaci magariba a cikin jam'i isha'i ma sai na ji an yi da ni to kin ga daga nan na kunyata su ko kuwa kuma duk wanda zai gaya miki halina a garin nan kowaye shi bayan kiki ke kika haife ni ina zanin goyo kike ta ɗawainiya da ni aka zo kika sani a makarkata duk da ban yi karatun ba kike har gobe biki daina ba to kin ga ba wanda zai gaya miki halina <laughs> yanzu kin ga na shiru mm. kuma na sake shiriwa zan samu ƙwarya ma in kaɗe mangwara nan gaba ɗayan zage shi wannan in ɗauka kai na kai kasuwa sayar ka da kayi abin kai ha ba gwaggwa ai in Allah da za mu bewa mara kunya yanzu dai kayi alƙawari ko na yi alƙawari. to kaga ka san da dake kake hawa ko ga ta can yawa to ya lalace gashi can ba taya ba taya kin ga za a canza masa siddi ba tayar gaba kacar ma gashi na ruwan sama ya dake ta gaskiya ya ko gugu a gyara mu abin da nake so da kai ba gyara maka zan yi ba to in dai kai alƙawari kuma ka canja halinka mashin zan sai maka babur bago limfan kenan ko shi fa Allah ya saka da alheri gogo Allah ya ja wallahi tallahi gogo ne muke alƙawari na na zan ba su to shi ke tun da kika ce zaki sai min babur ni kuma zan ba su ya wale na'am malam wato baka jin magana ku na ja kunnanka na ja kunnanka wajen zuwa makaranta kullum baka jin magana kai ina makaranta kuma yanzu shige ina cikin makaranta nan ciki daki na malam ye eh. ai wato malam yanzu baba ta ce take min shashaka sayarwa shashaka da yar bagala na rogo har da yar tsala da iloka nake kai ba jan bakiri ma asibiti eh. <laughs> malam ina zuwa za a wawashe ye ye shashaka ce ta sha manja ka je wala de na wala sa ka ta karfi ko kana zuwa sai tsakura mata har wa wasu ake mai to bari in maka shi kan yanzu nan Makarantar basho, makarantar basho, kusho ga kusho ga dalibai na sa kutinanno kutinanno ne dalibai na sa Oh! bismillahi rahman rahim hmm. abada wata wanne am la ahun ama hmm. wa ma yi yikini ana annahu yadanta eh, zuwa ina zuwa shi qur'ani ba sauri ake ban ana karanta hmm, shi abin da ya sawaka a bakin gashi za kai ta juyawa kai ta juyawa wa'annan ayoyin guda biyu da karanta tsaya mu je karama mai ta mu a madawa kai idan za ka karanta qur'ani sai ka yi bismillah بسم الله الرحمن الرحيم أم لا أهم أما وما يئني أنا أنه يتنى كذا أجينا نقول kai kai oh, ah! kai kai ba na to annan da ka tsaya ka ji ko salamu alaikum alaikum ah! ina Ina ɗan wannan ka? Ai malam mutane ne su karfe mu da duka. Shi ya wani ne isa su karfe ku duka? Shi mu muna tunanin shi ya riga ya wuce ashe wani gun ya makale ya tingi mana ihun barayi. Barayi kuma? Wallahi shi da mutane suka ci a kan Mutane? Mu za a yi wulakanci? A ina ne? Ku zo mu je Wajen duka wuya ne. Su mutane sana ko kusan tawi. Wallahi sai karuwa ma suke da ɗanyi. wallahi sai na da karuwa suke ta jama'ar wallahi da abun duka hannun ina kokarin fice suna karuwa ina kokarin fice shine ce da abun duka hannun su wallahi da guduma wani da kata ko wani azara azara dan shi imani Allah raka abin da nake ji ba Allah ya sa ba su raka sashi amin amin duka suke ta mun gabas da yamma kudu da arewa ba na ne ma gane mutanen da suke duka na eh, a abin da yake faruwa ka ga yanzu mu rintuma mu je an ci hadda kyami kar mu je ai bi wani ina wani ina jirga makami sai ka ji ana yi ba kana da dafa ido jalabi ba malam ai ka jalaba kawai ki ke min balon ka da jalabi alamun al'unun eh? al'unun na alamun ye al'unun an shin fudin shi da kemin za a masa alkunutu wa za kuma za a alkunutu bayan sun kwatar da shi da kemi malam ka to malam ai kada a kashe shi kaga yanzu ka je nan gurin ina jin tana nan tana nan tana nan ko tana jin tuyo kwarai kwa wani tuyon kusa Salamu alaikum. Wai wa ne zai balla min Abu malam. Sannu malam. Sannu malam. Ba gaisuwa ce ta kamu ba. Lafiya. A gaskiya fi billahi hajiya. Makaranta ta ba makarantar ko yadda rashin tarbiyya ba ne. Makaranta ta ko yadda tarbiyya muke yi. To ɗanki zama da shi zai jawo a ci mutuncinmu a ci mutuncin almajirai. ko a kashe almajiri a kashe a kashe ni a kashe almajirai na to ba zai yi ba mata da. ana cikin karatu malam ya gansa yana yawo a gari ya ce masa ya bai zuwa an zauna an karatu da shi ba sai ya nemi masa rashin kunya cewa ke kike dora masa awara da shashaka shine malam ya tura mu mu je mu kamo shi yayi mana ihun barayi yanzu haka da kyarni din nan na sha shi dan kuma an riga an bace shi ko menene zai iya faru? ya ce ke kike sawa ki a gasa masa shashaka a gasa masa awara da yar tsala ya kai bakin asibiti ni haka yace mana Allah ya fi karatu kenan ai ni ma na dora masa sai lokacin da ba makaranta dan ce ya tabbata ina tura shi karatun in kin iya karatu ki koya masa in ba ki iya ba kuwa koya masa inda ke shaka malam dan Allah malam kai hakuri malam ji ka tsaya mana dan Allah muka bayani ba malam dan Allah bai wanda bayani da ko baka na ne magana nake baka kana sun sun da kai don me yasa ka kiyaye ni fa ka kiyaye bacin raina ya wale me yasa zaka je ka kai wai almajiran malam ihun barayi ka sa a rufe su da duka a je musu rauni su dan me za a yi min haka ke biki ji bane wai a ce kamar ni godo wai har malam ne zai ce wai su zo su kama ni a sani amare ai kowa daman idebo da zafi ai bakinsa Allah ne ma fa rage wa ya zaki da Allah ya sa sun saman da lauje da na riƙe lauje duk wanda na samu sai na ƙula masa kai da lauje wato ni kake ga haka kenan ko magana ce dai kawai ne tashi karfin da duka to tunda kai baka son faɗa ko tashi karfin da duka to ko baka ji ba gwagwa me aka gama a gidan nan me aka gama eh inda kake yawon naka ba abin da ka ciyo a can dan girma Allah ki ki ki ki ce mun an kare abinci kamar ka yanzu yawanci su suke ci da gida suke ci da iyayensu sai musu komai sai musu sutura amma ban da kai idan da ya ware wata ran zan taimake ki <laughs> wagu kenan zan ɗau kwano dan na ga zan shiga na zuba abinci na in ka shiga ba abin da za ka tarar inda baka ya eh. <laughs> ni dai kawai zan zuba ko bata dahu ba shinkafan nan zan tsama ka gani sai ka tsama to an kare miya ta sauka ko kuma tana kicin kicin din Yeah. Masha Allah. Wato abin da yake bani mamaki matan mada. Har abadar duniya shi rashin ilimi masifa ne. Wato iyaye wai sun kasance yau shi kenan sai mutum ya tattaro yaro ɗan ƙaramin yaro da bai wuce a jefa shi a baya ba. Hmm? Ɗan ƙaramin yaro da bai wuce a goya shi ba sai a doho shi wato makarantar allo. Yanzu a makarantar nan tawa akwai yara ‘yan gudar gudar gudar wallahi wanda sai ka wai biyu. Amma an wani su daga wani iyayensu da ƙauyensu an kawo su kuma babban bakin ciki wai mutum ka yi wannan abin maimakon ka dinga dan zuwa kana diban yaya lafiyar ɗanka take a'a yaya tarbiyyar ɗanka take a'a haƙuri za mu ci gaba da yi tunda ka ga ɗan koyarwa nan ma da muke lada muke samu kuma ka san ɗadin ɗa na kowa ne Allah zai shirya mana kawai Allah Allah Allah ba mu da ke dai abin da nake so da ke dan Allah dan annabi duk abun da ya dan rage ko ba gaskiya ba idan yaran nan san dan bullo haka a wasu domin wani lokacin ba sa samun abin da za su ci ina jin wani yaro shekaran jiya ya zagaya ya zagaya bai samu ba cake kai gumma ma azumi ya zo billahi lazi la ilaha illa huwa da kunni na biyu wannan hankali ne tashi Allah sai ya tambaye ka duk dan da Allah ya baka a duniya ko mace ko namiji to sai fa Allah ya tambaye ka dukiyar da Allah ya baka sai Allah ya tambaye ka ita kwandala kwandala Allah zai rika tambaye ka ya aka ka tara ta yaro kuma ya aka ka tarbe ta da shi amma mutane babu wannan tunanin shi shikenan da ka haifi yaro babban bakin ciki da za a ce yau in aka kawo yaron kuma za ka dinga dan zuwa a'a yaya wajen kwanciyarsa tabarmace ce ko menene ka gani abincin da yake dan ina samu to wallahi wani yaro sai kiga sai karfe sha ɗayan dare zai ɗauki kwano wai ya shiga zagayawa wai na neman abin da da zai ci yaron da bai da ila illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to haka ba ki to kin ga wannan kai kuma malami an ka maka an ka maka yaro goma ishirin talatin a gidanka baka da abincin da kai kanka din ma dai kara-kara kake yi kin ga ka matsala ba gaskiya ba da haka ne wannan dan wannan amma wani kuma sai ina jin ka waya ne na ga kwana biyu fa garin ni gaba ɗaya wallahi gaba ɗaya fa ni yanzu garin nan ma yi wata iriyar rufewa wallahi ba na wani mm, mm, mm, sha'ani nake ji ba wallahi to ai kai daurin da yamar minti ya maka ni fa garin ma fa gaba ɗaya fa ni fa rungumar karan kurma yi min fa Allah fa ya ci kwaikwaye ya baibaye ya kadan da ne gaba ɗaya kaga na je ɗakin hajiya mata kenan eh. duk wani guri da take ajiye wasu yan kuɗaɗe da ragaya na duba da wata malafa ɗan guri a da take ajiye kuɗi duk na duba ba komai ka duba kwalla na duba kwalla fanteka ka duba gwagwai har gidan kakata na je can tsallake ka daga na yi alwala kamar sallah zan yi nan na zauna kan sallata na daga sallah na lalleka na shafa ba komai sai tarbi kai banza ne na shiga kicin kamar zan mutu akwai tukunya ƙasa ka dauka ka fasa ko kudin kai dalla gafara na to me kai ana magana ta masu hankali duk wata roba sai dan duba ban a dan <laughs> ah, alhaji masu kudin fulawa kwana bi da alhaji tun shekaran jiya Dan alhaji muna ta labari gari ya ci wuta. Illahi lazin ga maka daga aure nake. Ka gan mu muna ta ana ta kurasa ya za mu yi da wannan. Ina maganar Garin nan ya ci wuta. Kai ga kaɗan alhaji ka san abin da zai ga shawara. Eh, ka kai ni kantin alhaji ka ce da ni wannan sabon ɗan dako ne mun yi karatu da kai. Idan an ɗauke ni idan Allah ya sa na shiga. na ga suto na ga gurin da alhaji yake ajiye kuɗi tunda kai ba zai amince da kai ba dabin da na wawuro zan raba raba raba biyu za mu yi tsari billahi da zan gaya maka zuwa ne ma an gwamma. da eh. je wai a zuwan zan masa irin munna ɗin na na ɗan yi dabara na sa hannu cikin aljihunsa kawai sai na ji ashe duk boge ce abin to ni yanzu ma babban abin da yake damuna ma dan Allah wa nake ji ku taimaka min ga ruwa ga bakin ruwa ina ce maka kallon dan alhaji ashe kai ma duk yakin ruwa ne ya samu sa na? a gona baki za ka karɓa sai ka ji kalib kai a sama ba ka da wace mu kai ne lip din ai eh. shi fa da ka sha eh. madarar suku da din nan fa kai ma baka san ma me muke ka san matsala ta wallahi tsoho kawai nake hange a bayan kanta tsohon tsohuwar kujera ko tsohonka? Eh An kama shi ne? Kudin raguna da take sarawa na kwashi. Sauranan na gan shi na sai da to kaga akwai Allah wallahi zan sai ma shi wannan ba daidai yake ba ni wannan iya zabi fa ka ji fa yace kudin raguna ye ya ce kudin raguna ya ce kuma yanzu ya gan shi yana sai da zabi ya bai san ina yi ba dan Allah ku rabu da shi ba yanzu me ma solution ne tukunna ye hmm? yanzu shawara guda ɗaya ce eh. ka san wannan yanayin da muke ciki fa eh. shi ne fa magariya ta nuna biri ya makan ga bikin zuwa babu zai mu kai awaki kawai ban gane magariya ba aka ce ka dore akwai kajin da magariya shikenan to sai ka ɗebi awaki ka gindin magariya ka ga ɗazu yi magana kamar ta masu hankali eh. wannan ce ba ta ɗauka ba ai ina gaya muku mm, mm, ni tana gare ni mahuta mm. kaga lungun nan kasan lungun kaga lungun nan wallahi za mu tarri yara suna yawan gifta da yan dubu dubu kai ga shawara mu riƙe ganye kowa ya karya ya riƙe eh. mu hau kan titi mu riƙa zage-zage <laughs> za a tsaya tambi mu mai dalili kaka sai mu faɗi manufa ko ba da ni za a yi ba ala lokacin da hukuma za ta rinka bin ku ɗaiɗai da ɗaiɗai tana kamawa tana lodawa mota tana kai ku ana dawa ana kama wasu eh. kai baka san wannan ba gaskiya ne ai ka rabu da hukuma to mu sa ganyen akan mu mu yi yajin cin abinci Yeah? Kawai eh. To kaga in haka ne mu sa ganyen mu na mu yayyanka mu dura shi akan wake da shinkafa. Ganyen salak, ganyen salak. Ina gajiya. Ba gajiya malam ya kokari. Alhamdulillah. To malam, ga na sake dawa malam, kai na bi sauya na malam kai hakuri. Dan Allah malam ka taimake ni. Duk inda ya wala yake, ka sa a kamo shi ko ta wani hali malam dan Allah ka taimaka mu. Idan ba irin mu ba, sa wannan yaron a gwadabar da za a yi da zai hau sarar da mutaki masu sai an tona to amma kamar da nake so da ke in ya zo gaba na insha Allah zai hau sarar da mutaki tattauran insha Allah malam a taimaka mu ba dan kuma kin nemi kin kawo kuka ayo abubuwa wanda ni nake ganin abu da amma um, akwai eh, wannan ya ya to ya to malam taimaka ba komai ba komai ba komai in dani ne Allah ya yarda ki dauka yaro ya hau siratul mustafi ma ya gama to malam Allah saka da alheri malam barke ji komai da ah! tauran kansa an yazo malam da tauran kansa an yazo nan da kangarewan na mantawa zuwa na gaba ta tsakiya lokacin na saurayi akwai wani yaro da ya addabi mutane a gaba ta tsakiya hmm. zuwa na ina zu in aka ce miki rana ta yi a gaba ta tsakiya to ina fitowa ba kowa kowa gudu ake yi amma ran nan ina fitowa aka yi min sa ya fito zai yi min shiru na tsina fita na kalle ce kai zo nan tun daga gaba ta tsakiya hannun kano ka zo a ƙar ba shi ne wanda ka ce da ka ce biyo ka yi dingibin ka ba tun da ka can kuka zo na daɗe ba igiya ba mari ba komi ai nan ban manta ba eh. a tun da ka rubuta min wannan man karata duk abin da ka faɗa zama yake wayo Allah wallahi Alu an baki waunan Alu ga an baki waunan

ba kuma bako ne ba ne shi qur'ani na san ana yin sa lokacin da kake ta karatu qur'ani to in za a shiga wani sha'ani kuma na zance sai a hakura da shi tukuna sai an gama wannan faɗe i da kansa i ga mana wannan ba a san ana karatun qur'ani ana surutu ko ka ɗebi ƙur'ani ka shiga kasuwa ana hayaniya ana ciniki wa'in suna ashar sai kuma kana kwararo ayi ƙur'ani zai kasuwa wani ya labto ashar amma kai kana karatun ne akwai gari yau in za a yi sai dan dai ku ba ku dan ara mun lokacin na Allah alga ta an sa lafiya Allah ya gabata al'amari da kawani ka san shi labarin duniya eh. al'amari musamman inda na alheri ne gaskiya ne baya uya eh. labarin ka ya zo kunne na wannan makaranta kuma an gaya mu to ni Allah ya ta malam Allah ya jarabe ni da wani dana mm. kangararre ne eh. iyayi na ni dai kamar na yi na gama amma Allah ciki ko sai da bashiri ba to nake so da ma a je a kawo shi nan makarantar ka eh. daidai gurgudu duk abin da ya sauka ni dai a duniya na a rike min shi ya koyi tarbiyya kuma ya soke alƙur'ani to an gama in dai yaro izo nan to mu insha Allah rabbi muna bin yadda duk zamu bi mun mun tarbiyyar yaro eh, eh. kana kawo min shi rana ɗaya zan gigita shi da bulala gigita shi da bulala in hautsa na masa hankalinsa tara za masa kwakwalwarsa eh, gigice illa za kansa to wani shekare kuwa to zai nutsu amma wannan yaro da kake magana zan gyara maka shi insha Allah rabbi ne eh, akwai ka'idoji da akan bi wajen yin wannan al'amari akwai dubu biyar da za a bayar na ainihin sadakar tarbiyyar wanda da wannan yaro sannan akwai buhun shinkafa irin irin irin irin mai dokin nan wacce ta kaɗin nan ba ta wasa ba a'a to a'a ta turawa eh sannan akwai madara ta gwangwani mai ɗan saniyan nan to ita ma za a kawo kamar rabin katan sannan a nemo gero irin na mai aduwa shi ma a dako shi sai a can a ko a je a can a je can mai aduwan a je a sayo a kawo to haka ka za a tattaro a kawo duk akan wani yaro to Allah yadda ran da ka kamun shi na gigita maka shi to wani shekari ko zai shiga tattayin sa ai ma da ni abu ko haka ba komai ina ka tikai kai kuna ina ga Allah ku mana Allah shi kusanci za ku bi shi Na akwai yaro da za ku taho da shi na yawwa kada gawa ta mali yaro kato da ba ko ya kai girman giwa ka hada su da shi ai ba ko ya kai da da goron dutse mu za mu iya masa insha Allah za mu ci kwaikwaye shi mu taho da shi insha Allah tamam mu Allah gidanku da darbejiya? A? Ka yi ya ga maka ya ke ba. Garɗa garɗa da kuma kusan ku nemi na kanku ba ko? Ku ba ku da aiki sai cin abinci a je a gama yawo a zo a ɗauki abinci kawai a ci. Ga sa'annin ku suna ta aiki a cikin gari suna neman na kansu. Ku ba ku da sana'a sai yawon banza kawai sai a zo a ɗauki abinci a gida a ci. Kawai addu'a za ki mana umma. Addu'a nemi muku kullum. nemi muku fatan Allah ya shirye ku. kuma sai ku taimaka kan ku shiryu da su din da ɗaya ne kawai kawai irin kusa a ne a kai karfa kare na uwa ta fa ka san cewa uwa uwa ce karka min lalata ba haka ne ba ai kawai macen macen mama darasin sa darasin kin haifi jari ne wallahi wannan gaskiya ne Amin. Alaikum salam. Hajiya. Hajiya mun dawo. To. Rabuwa duniya. Ai. Tashi. Tashi. Tashi. Tashi Tashi Gwagwa. Tashi. Kaga. Razu. Daga shi. Daga. La. Rike Rike gugu. Kai su kusa malam a sa mishi mari. Mun je. An gama. Ka wanke hannu. Ya fi wannan yawon da yake. Gara a saka. Tauyawa ne. Wuya a gangare, wuya a tudu. Wallahi na san sai ka dawo yawa ne. Up! Up! Left! Left! Ka tashi ka tafi gidanmu ne. tunda shi dan masu gida an tafi da shi kayan ma sai ka san da dare ya maka ko ba haka ba gagarare sai gagararre fitinanne sai fitinanne mara kunya mara kunya ne magani na sa ku kai wa busho makarantar busho busho makarantar busho busho <laughs> Allah kai kai kai kai kai kafa ta ba haka duk min ciki da Allah me haka wallahi ka samu kwanan wake da shinkafa an haɗo gajala na banza kana ta iba gashi nan duk min ciki Allah ka dan Allah ka tashi muje ban daki ban daki dan Allah ya kuri tsaya da Allah ba zan je ba da Allah dan Allah haka kurin kai ne kake jin ba hayan kuma ni zan je kawai yi zake ban daki to ba zan nemi alfarma ka ba saboda mariya haɗa muke tashi tashi tashi eh? tashi tashi da sauri kuma kana nufin masan zai shiga tsaya tsakaninka da Allah ka tsaya ban ɗakin zan shiga tsaya na tsaye kana tsugunni saboda kawai mariya haɗa mu da kai to kashi nake ci ka zo mu je dan Allah mai gumno daure daure daure ba ban daki ai daga nan babu ta kuɗe eh, ba zan ƙara ba mu ban daki na ne me nake ji ne me ya me ya ne haka kurin kaga fa ina muna bacci fa haka kurin wallahi kashi nake ji kuma nace raka ne kaga na farko muna kwance eh, hana ni bacci yayi tusa ba adadi ya kumbura min ciki kuma yanzu ya ce bai ba haya yake jin raka shi ban daki don Allah don annabi ka taimaka masa ka taimaka masa dan Allah umarni ne na ubangiji ubangiji ya ce ta'awunu alal birri wat taqwa birni ake ta a a'a ba haka aya take ne eh yawa tana nufin ku taimaka junanku da kuma jin tsoron Allah da kuma biyayya ga ubangiji yawwa to zan taimaka ba haka ake yi ba zan taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce al muslimu akhul eh, muslim musulmi dan uwan musulmi ne ka taimaka masa kuma ya ce hibba li akhi kama eh, hibba li nafsi ai ba wani dori akan maganar annabi uwanka abinda abinda ka so wa kanka in kai ne ba haya ta kama ka shi ma sai ya taimaka kai tsaye dai raka shi ban daki alo an baki wauran

hannu malu wai wa ma sharin hasidin hasada kai wa mai sharin hasidin nafasati idza hasada kai na kul ka ce an mota zo nan ku zo nan mu je mu je mu je tashi mu ya ya ka san fa tare za ki daga ba eh hmm? to daya shirin, na fara ta Allah ya isa, Allah isa, Allah isa. a'a ah, kai wai malam malam wai ah, malam malam malam malam to mu je kai mu je kai zaka fara biya mu je wa mun sharrin nafasati fil fulukadi ta wace fa wa mun sharrin ta wace nafasati fil fulukadi me wani fulukadi uqadi ce an taka burgin mota wa min sharrin nafasati fil fulukadi wa min sharrin nafasati fil fulukadi madalla wa min sharrin na fil uqad wa min ومن شيري sheri na fa sati fil wukat na fa sati an gama ma ni hadda zan yi eh? Allah sarki hadda zan yi to mu je hadda alu to tunda ya biya ta wani in biya ta baya biya ta baya to hadda zan yi to alu lanjaye mun jaye ha sabe eh. wauzal takuri haka gangantar ba ba wani sauci ba wani risinawa gantsar haka gantsar mm, mm, harafin qur'ani haka ka ce diwan dau ba sun mi'ara alulallan hakuri karanta mu ba sun mi'ara alulallan karfa ka janyo mana luluna. Ba sun mi'ara a lulallan hakuri madalla. Hakuri. Madalla. Alu! baki! Alu! Da an baki! Hakuri. Wamin shairin. Wamratuhu. Hasidin. Manat ladabi. Habilin. Fiji da ha. Kana batar da ni. Habilin. Kana batar da ni. Mamma sai kai na kamar haba da Allah. Wamin shairin. Wamratuhu. ومن شر القرآن الحكام ياسين والقرآن الحكيم إنك على كل شيء ياسر آل مستقيم نزيل العليم الرحيم ومراته يا هبل هبل barka da rana ina dama saƙo ne daga yan uwanmu can mu ya aiko ni ya aiko mu ya ce wai mu zo da Allah waɗannan mutanen a sake su saboda wani sha'anin biki ne ya taso mana su suwa su waɗannan bayan Allah ƴan ɗakin biki ne ya taso daga gida shine ma'aikun da ya turo ya ce da Allah mu zo mu sanar maka cewa da Allah ya haƙuri a su. Eh, eh, babanmu ne ituro mu wani biki ne aka yi aka haɗe irin family gaba ɗaya aka taru. Eh. To su kaɗai ne babu shi ne aka ce mu zo mu same ka a sake su sai a haɗa a Ka san da yake bugu da ƙari. Hmm. Ainihin mahaifinmu shi alhaji hmm. alhaji babba. To shi ne yake ta tara mu ya ce da mu duk sanda za a yi biki. Mu tare gaba ɗaya saboda kwa baƙi ga danginsa. Allah ya saka muku da. Malam. Malam. <laughs> dan Allah malam a taimaka mana dan Allah a ba mu shi eh, eh, yar karama yar karama ce malam su da wannan yar karama ita ce yar karama dakin ni ne ni zan mata malam malam Allah gafarta malam ku ku saurare ni mana ko a ba bane ka daya mana ne na rubuta waƙar ni zan mata waƙar bikin eh, wallahi a a ka san amma ka rubuta qur'ani ba kwanan da laili za haka ne a'a a ce waka za a yi kwana rai a'a na biki yace ya ce kwana za ana waka ya ce kwana za ana waka a ba za yi waka ba kwanan da laila za baban naku ne turo ku yace ku zo nan da kai din kada kai shi baban naku me yasa bai zo da kansa ba saka muku ya je kasuwa ya je kasuwa ya je kasuwa ya umma tana ne da dan nuna muku a duba shi wannan lokacin kan dan uwan malam kun zo makaranta da ran dan gwada muku cewar ni ne hankali ne ba mun hankali ya kuma ana cewa ki ki ki Malam, malam. Ku ku ne eh? ina zuwa. Ku ne in wannan na da magana. Ku biyu. Ɗan ɗan na da magana na da magana malam. Malam. A haɗa wannan malam ga an ma mai su malam malam. Malam kansa ka mun ka. Ku ne ku ne ya uwan su. Eh. Da ganin ku mutanen banza ne. A ah, a ah, a ah, a. Nace ku da ganin ku mutanen. Allah ya gafarta malam. alhaji na gajiya Allah da malam ya gida mun gode Allah Allah da malam eh. wato shi da ma aka ce amfani ilimi aiki da shi alhamdulillah to malam ka kyan kai masha Allah yanda ka musu fata fata Allah gafu da malam ni dai ni ne mahaifinsa ni ban kira wani ko wata ko wasu na turo su ce nan fa suka zo da wani su samari zangan zangan wajen guda shida har da wata zangan da yarinya tsakanin su ya wace eh wai ta ce ita kanwar ita yarin yaran gurin naka ne wai kai ne ka turo su bikin nan mun ba shi baki ba zai yiwu ba na ce a nan ah. ce shi turo ku eh wai ka tafi mai gatari na ce in ma mai diga ita tafi ne zan maganin kana sani muka rufa da su na bisa guji to Allah ya gafarta malam ni dai yanzu bune na ni dai gaskiya b'a so yake ba ko ba gaskiya ba eh. amma ni buri na kare bannan sai ya sauka insha Allah insha Allah an gama wannan Allah ya yarda yake aka da amana Allah yake salamu Kala gafarta malam. Yau sannan Ya kokari. Lafiya dau. Malam kira na ji na tawo a guje na ce malam lafiya. Yaron gurin ki ne izo ike cewa wai ke ma kin turo za a yi biki a sake shi a tafi wannan biki na ce a nan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kadda ka sake shi malam. Allah ya sauke. Hauka ke yi? ba da amana kuma in saka muku amana yanzu malam wannan ko abokan su ne su waye suka zo dan abokan su ne suka zo zakan zakan kai ba hula har da wata zangame mai yarinya a cikin su wai wai wai wai tare suka je za in ba su je ba bikin ba ba za a yi bikin ba har shi ɗayan ma shi shi yaron gurin naki eh. abokin nasa ina cewa wai shi zai mutu waka bikin na ce kun ji ku na ɗauki bula da muka raba da su Allah ya shirya mana amin amin ai babu komai babu komai insha Allah rabbi yanda aka sa su a tarbiyyar Qur'ani to mu makarantar nan a yanda tsarin mu ike ko ka turiyu to in aka sa maka wari ko an kunce masa sai ka sauki alƙur'ani kai a su kawo idi mai kemis da yake jan da yake sallar nan ta azumi ba nan ya isa ka ba hajji da yake da yake da yake yi ai da azumi shi ai ana ya sauka a malam ni dai dan wajina ka bar shi sauka goma sha biyu wayo Allah ka kunce shi malam wayo Allah kar ki damu ko ba ni dare malam sai ya sauka nan sha biyu a sannan zai bar makarantar na dan gidan ne masoro kawo idi nan ya sauka wallahi ma ni bani yaran nan yaran nan yaran nan dahir kafin ta to nan ya sauka 饲料。 suku da waki ai ce auto a zai kamar da waki wallahi ce rabe rabe rabe dan Allah Allah sai na kai ka shugaban gana ta kai ka san Allah barau sai na kai ka wallahi zan baka wani abu Tanga Allah sai na kai ka wajen malu barau kai haƙuri. ka san Allah barau ko fan taba sama za ka kai malam malam Allah sai na kai kai hakuri ba ya sun sai na kai wayo Allah ai ba wani abin nan me amfanin a wajen malam din malam ai ba abin da zan ce sai godiya dubi ka faɗa ta ai ina gaya ma a dukkanin division din mu yawwa mu kusan 29 madalla a division din nan ne da muka je promoting din nan ne hmm? kada aka fara kira a'a Allah ya gafarta malam <laughs> sufetu na'am ka gan nan na jan ka to yau ya fi shekara da shekaru mm. akwai tsaffin yan sanda waɗanda na sa musu hannu wajen addu'a mm. suka samu promotion ah, ah, ah, ga dai yanzu kamar misali Allah ya gafarta musu mun tarin dan cin gida na fahimta ka gani shi ko eh promotion ɗinsa mm. da shi da da da da da da mai kifa ai ka san mai kifa ko na san mai kifa ka san to lokacin da mai kifa yake yake sa Allah ya gafarta masa ne ne dinga masa aka dinga masa al'amura ne ne zai samu barmushi Allah barmushan su mm. na farko da aka yi musu mm. a kan eh ba

Yes? Ye! shugaban garada. Shugaban Allah. Shugaban Allah sai na kawo. Allah sai na kawo. Allah gafarta. Kashi. a can ƙarshen layi na ganshi suna gudu shi da ɗan uwansa eh. to ganin gudan nasu na tabbatar cewa ba su da gaskiya ya suna mari kuma za a gansa ba bari a kafansu ayo kuma Allah na tuba a cikin gafarin lahi shugaban bai wannan da kake ji da kake da kake gani eh. ai guduwa suka muna sallah muna sallah muna sallamewa na ji gub gub gub ina waiwa na ce kai na ji kamar su da waki eh. ashe ashe su ne su gudu sadaka dan wake fa ta akai sadaka dan wake eh shi ne muka tafi karɓa. Ta zan maganin ku. Ina ɗan uwan naka. Ya je gurin ɗan wancan ranka ta Ira ya bi shin Allah ya ba shi sa'an ya kamo shi to shi kenan. La ta garab malam, la ta garab. Kamar yana ta kai me? Karkai, la ta garab. Ku karya min mm, mm, mm, mari ku ce ka ce karkai fishi malam karkai fishi karkai fishi la ta garab. To shi kenan. La ta garab. Karkai fishi malam. Me wannan? Tsumma ne. je ka daura masa shi a kafas an gama alagara kaza za ka yi mamaki ka in kai kaza in ka isa ya makarantar eh? makarantar gagararre sai gagararre na labarin su na shan ka barmushan He... Ha a karma kallawa ba murmushe ba. Eh. Promotion. Eh to. Amma kafin ka ci gaba a karma kallawa. Eh. Tambaya nake da ita. Eh. Na ga shi wannan almajiri. Eh. wanda ya karya mari ya eh. gudu eh. kuma yanzu an kamo shi amma ka dauki tsumma ka ce a ji a daure shi ka gani <laughs> wanda ya balle karfe kuma Allah ya fata malam yotsin ma kuma nawa yake abun Ah, ah, ah sifeto kenan ai wannan tsumman da kace gani za a ga daura man za a yi taba shi ma ba zai iya yi ba domin tsimman ya fi karfan karfi to ai mun dozin guda man neman ta a ah, ah, station ah, Allah sibeto kenan wallahi kiri mana mun danga daura musu shi promotion mun mm, tare da cikin gida promotion promotion a karma eh to to shi din <laughs> ni ne fara sa masa hannu da kyau Allah ya ji kamar mutawa sai ya kanu alhaji ado bayan ya san wannan ne na sa na sa hannu wajen addu'a dan waliyin Allah ke Allahu akbar kabiran Allah ya ji kansa wani yanzu ma muna nan mune masa addu'a ah, ah, ah, eh. ai mu musu wani yanzu ne Allah ai da kamu ina ga kallo ya kai sunusiya tafi sunusiya dawo Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين على أي حال كل نافدي نعم في قرآني نعم سوء كي كتنك فد حرفي دلا دلا نعم أكرمك الله نعم أكرمك الله يند إكي تهك إكي سنكرن تشي نعم أكرمك الله إن كذو كده يمسا أبن دبادي دي بتورنك يا ما هنا تنبيك سبحان الله أمانة lokaci makar akramakallahu malam ina da tambaya to wannan habs kenan ko warash wannan warash kenan <laughs> ya daga fito eh eh, eh تنزيل تنزيل تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم انذر قوما ما انذر اباهم لتنذر قوما ما انذر اباهم لتنذر قوما ما انذر اباهم لتنذر قوما ما انذر اباهم كل يوم إلى ذلك في قران ينا والله تقول نتشر زan yi bayani. Za mu je ka nuna mana shi ko ba za. Zan nuna wallahi zan Mu je mu je. Wane ne a cikin eh? Shi wannan? Me ya faru? Me ya gida muna bukatan son ka. Inna lillahi wa inna Me ya faru? Hadari ya ko me? ne ba mu umarni ya ce mu zo mu tafi da. Inna lillahi wa inna Malam, DPO eh, shugaban mu ne tulo bace mu da ku za mu haɗa yalla bai me yayi saboda Allah me za mu je kansa mu ma nan da malam ma inda za ba komai malam ma inda za ai mun ka wasa za mu malam ka ba za mu ai za mu haɗa hakku idan ku kai mana gaddama hakku ya mu shikenan Allah ya kai ya dade a ciki ne ko kuma yanzu ya shiga na daɗe a ciki malam ba ma son dogon jawabi yalla wallahi malam mutumin gindi na kwana biya amma dai ka cuce an Allah ka ku tafi da malam nan ka zo gurin ka ce mai madani wallahi ba abin da zai hana mu tafi nan ka ce mai daga daga daga shige ka ga mu je mu je mu wallahi malam mutumin malam sai dai ka hakuri ka ce daga danya wa kace malam kaya ومن شر حسد إذا حسد ومن شر حسد إذا حسد Kar Akar makallahu. Sufetu. Um, abin da sa na kira ka nan kura. Eh. Na san za ka gaya min gaskiya da ni da kai ne wannan. Gaya min gaskiya mai ya faru. To wallahi Sufetu ne dai. Iyakacin abin da na sani. Mm. Yaron nan ya wani. Mm. Ni dai na san tun da yaron na aka kashi makaranta ta yi daina zuwa kwata-kwata. Mm. Tun da yaron nan muna sallah muna sallah azhar. Ni dai na ci gub gub gub na dauka su da waki ake ashe su ne suka gudu ah, ko shi dan uwan ɗayan wanda aka kawo ne ka ba da tsimma madalla ai yawwa ai kana ma gurin ai a gurin eh, to madalla to tun daga wannan ni ba san wani abu sai to kar kallon abin da za a yi to ka fahimce ni eh yanzu idan ka koma to ka kar kai eh. musu musu ka ce ka yadda kaya suna koranka barawo ne ni? <laughs> Ba barawo ba ne kai. Za ka ga me nake nufi. To. Ka ce kaya suna gurinka. In an tambaye ka an matsa ma sai ka ce kai ma akwai inda kake kaiwa ake siya. Yaron yana da baba? a ba shi da baba ya mutu. Sewa. sai uwa. Sai uwa? To eh. kana da wadda kake kaiwa ta saya. Yawwa. Ka fahimci zancen nan. Eh. Saboda idan shi a kulliyomin shi ma'aikaci musamman dan sanda eh. idan yana binciken ka eh. yana bukatar ka gaya masa gaskiya kai tafiya dip dip dip ba cuta ba cuta amma in ba haka ba eh. ba zan so a ce yadda suka dubi yadda aka yi shi wani almajirin naka aka eh. sassaba masa kamanni eh. kafin an kare in yi magana sun aiwatar da abin da za su aiwatar har ba zan ji daɗi ba to amma kuma su fetu kada in ce barawo ne kuma nema nan ta saba man kamannin ko kuwa ko ta ce kadai take da izini ta cewa na barawo ne yawa a nan ana kiran mai laifi suspect zargi ake yi ba barawo bane kai wato shi ma mai laifi eh. inspector ne kenan a'a ba inspector ba suspect eh. Eh, zargi ake zargin ka ake saboda ka ce kaya suna gurin ka kuma kai ma ka sayar wata kula i in aka tashi ka fance ne za ka ga karshen katantanwar eh ana son ku a <laughs> son ku ai a son ku yanzu za ku zura mutum kuma karshe ku fitar da shi sha kurmanka madalla ka kurmanka ni kuma zan taimaka maka a'a sha Allah kuranka ne wannan abu da aka tsara ba za a samu matsala ba yanda ka faɗa shi haka za a yi a yi shi mallam an gama mm. an gama kuma babu abin da zai faru kwantar da hankalinka ba komai nan kamar kana gidanka an gama bambancin kawai da zaka dinga kallon mu cikin cikin kayan sarki muna kawo muna kawo alhamdulillah eh in Allah ya kai mu duk wayewa gari in za ka fito no bayan kai sallar asuba taimako zan kuma bayarwa a'a da kyau ayatul kursiyu eh. kafa 156 an gama sufeto su wata sufeto ina jin ka malam mm. ya aiki sai godiya madalla malam lafiya hajja mu je can idan kika je sai ki bayani to bari shigan dauko mu kulliyan kulla gidan a'a hajjiya da ka ta mata ka taro ya tabbata bat ya zai tabbata tab awakin mutane a gidan nan sun bukari baka san horon da ba a ciwo a wannan kap. yanzu ka shiga kaji awakin sata da tumaki da ake sata ake bumfaga a gidan nan kaki da iya nan in ka shiga kaga nan na dabbobi iya kirji kaki a ciki zaka dinga haka ka ce na shiga sai na kusa nitsewa wayo ya kama na wayo Allah wayo Allah kaya wale ranka yi wa ka kai wa kaya siya. Eh, daman kasan to nan ne tsallake na ke kai masa kaji dan yarinya ya hakuri a karma kallon ka ya hakuri a karma um ya wale na'am in na fuskance ka ba malam kake kai kayan sata ba eh daman kasan ai ba ba malam nake kai ka ji mutumin banza Na zuba cewa kai malam ne kake kai wa kayan ba? Eh, eh, eh, wallahi talahi na ji wahala ne ba malam nake kai ba. Ka dan yarinya. Eh hakuri zaka yi a karamar kallawo. Dama ayaka abin yake. Malam, hukumar 'yan sanda ta sallame ka ba ta tuhumar ka da komi. Ka jiran wamari dan wa alimin wahayyan na gode saka da alheri. Malam kyan malam ka je da dalibinka. Gidan gidan wa zaka bi ni? ni ni ni ni ni ne ni ne ni malamin ni ne malamin malamin naka nagode nagode eh. nagode dalibi zai bi malamin sa na bar ku lafiya da kai ka tafi da shi okay sir ya je gurin mutumin da yace yana kaiwa kaya okay sir a je har wannan mutum a a taho da shi okay sir ajiya um kai mun tabbatar ba za ki yi abin da muke zato ba kuma abin da ya sa muka yi hakan wata hikima ce muka yi ta mu ta jami'an tsaro saboda haka ki yi hakuri za mu ci gaba da binciken ɗanki mu ga inda ya kai kaya mu tattara barayi za kuma daga nan za mu rubuta abubuwan da ya kamata mu rubuta za mu kai su kotu saboda haka idan kin shi ki ne ki nemi sa a kotu kotu ce kadai za ta iya baki shi to yalla bai godiya nake yalla bai uwa uwa ce eh, godiya nake yalla godiya muke yalla Allah shirye ka yawo godiya muke yi Allah shirya baba ki tafi da danki irin gwaram ne da kika yi da ni tunna ganin goyo ki sake dora wata akai la ilaha illallah muhammadu tafi da shi ya je akai ya kai ka gurin mutumin da yake kai ranke da ki saba taro in sun kai goma duk ku tattaro su ku kawo mana su. Jalabiya jalabiya ki saba ki jalabiya. Mana shi ku sai wawan kan. Ah barki. يا سيد القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم كيف يدعو؟ صلى الله عليه وسلم اللهم صل على بدر التمام امين امين امين امين امين امين امين امين امين ta'ala wa barakatu yan uwa da abokan arziki ne muku fatan alkhairi tare da murnar shigowa wannan wata mai albarka ramadan duk da wannan wata mai albarka da ya shigo wasu suka dan takaita da nishadantarwa da fadakarwa sakamakon ana dan daddora wa'azizzika da fadakarwa da nishadantarwa mu dai a wannan tasha ta DZ Hausa TV muna nan za mu ci gaba da ɗora mu kamar yadda muka saba daga bakin <laughs> jaruma DZ Hausa TV za mu ci gaba da nishadantar da ku da faɗakar da ku da nishadantar da ku da wa'azizzikan ma duk ayyukan da aka san ana ɗorawa kafin zuwan ramadan za a ɗora su a cikin wannan wata mai albarka kuma muna tare da ku kuna tare da mu dz hausa tv ya ku doka mata tambarin minista cika malami haka gaskiya sai na shawara ta cikin Allah sana ci dan yi fara mana an cikin jin na fi so a yi komai a yi a gama shi domin ko ba ku shiga daga ciki to ka gani har gori ya fara yin ko ba ni samu ko kuma ka biya kana ta kane Allah yana na shi. gode sosai. Allah ya fi ka Abdul ba zai taba shiga wani hali. ɗauka kina sakawa a rai ita ma ta da su an kira ne. Ita ma ne. Kana taka Allah yana nashi sing the